بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الثواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يو أشرند هدق وترمضان رمضان hijira ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in daidai ya dace da talatin ba ɗaya ga watan biyar miladiya ta annabi isa alaihi salam dubu biyu da sha tara Allah bisa rahamarsa ya dawo da mu wannan masallaci na albarkawa domin ci gaba da tafsirin alkur'an alkarim muna cikin surata taha za mu tashi aya ta talatin da takwas akwai tambaya ne malam bitimillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وحينا إلى أمك ما يوحى بسم الله الرحمن الرحيم إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى جيا bayaninmu ya zo inda Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya gama amsa bukatun Musa guda takwas ya ce duk an maka sai ya ambaci akwai ni'imomi da ya yi masa mannan na wato ni'imar da baka ba da sakamakon sakamakonta ba shine mannu akasin aka ya yi wa an yi taimakanni na taimake ka ne sai ya ambaci cikin manya-manyan kyauta da baiwar da Allah ya yi annabi Musa alaihi salam iza auhaina ila ummik lokacin da na yi wahayi zuwa ga mahaifiyarka ma yuha abinda aka yi wahayi zuwa gare ta a nan mahaifiyar annabi musa ba annabi ba ne wa ma na min qablika illa rijala nushi ilaihim fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun Allah bai taba aiko da wani manzo kafin rasuluhu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba face duka maza ne ashe wahayi anan ma'anarsa al-ilhamul fitri a sanar da bawa ta ilhama yi kaza ko ban kaza sai ka ji kaman ana iza ka sai kayin na'am ana ila ummi musa ma yuha aw auhaina ila ummika ma yuha a yaushe aka yi mata wannan wahayi a ne a gani nan dai <laughs> yau malam ya zo da kullu kuwace hizzakiya cikin nishaɗi da alama amfani faranta mashi ne a gida Allah mun gode maka ita taimakonmu na gida don mu ji ƙwarin gwiwa kada mu zo talatun mai ta haɗe muna haɗa gabas da kudu da yamma da arewa annabi musa alaihi salam kamar yadda muka sani an haife shi a shekaran da ake yanka yara ne kamar yadda muka yi bayani mahaifiyar annabi musa tana cikin damuwa da ta haife shi kamar yadda wata aya ta nuna wa asbaha fu'adu ummu musa farida in ka dalla tubdi bihi laula aqbatna ala qalbika zuciyarta yawo tinta barin komi sai tunanin nufa. domin kada a gano ɗanta ta haifa a zo a yanka saboda damuwa ta kusa ta tona kanta da kanta kamar dai wanda ya yi laifi ne ya tsani kanshi larabawa sukan ce ya kadil musi'u ya kulu kuzuni in mutum ya yi ba daidai ba sai ka gabi ya tsamu kamar yana cewa gani ku kama gani ku kama to ita ita ce za a yi wa ba daidai ba ka san uwa da ɗan tana cikin tsoro shine Allah ya mata wahayi ga abin da ya ba ta umarni a An annabi ta anif zafi fit tabuti faqzifihi fil yammi falyulqi فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو وألقيت عليك محبة مني أن فيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو الله وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني الله أكبر الله يبات أمي أن فيه ki saka ɗanki fitabu a cikin akwati ka shi a akwati ki rufe ba nan gizo ke saka ba faqzifihi fil yam ki jefa akwatin a ruwan teku bahrun nail ki saka shi a ciki a'a idan ina jin tsoron hallakansa ta hanyar yanka yanzu an ce in jefa shi a ruwan da ba shi da asani kenan ina jin tsoron wani abu wanda bai zo ba gashi an umarce ni da na hakika yanzu kila an gane ni na domin ko dai rijiya ne aka ce a jefa jariri kasan akwai haɗari balantana ku diddifi balantana tafki balantana kogi balantana teku faliyulkihil yam wannan teku za ta anshi annabi musa ta kai shi bisahil a gefen tafkin na yin fir'auna ya je ya gina wani babban fada a gun Allah ya ce za mu kai shi fadan fir'auna ya a duwulli babban abokin gabana in ji Allah shi zai ɗauke shi fir'auna a alaihi domin Allah ya gaya maka dagar da ake yi an fi ƙarfin shi ka yi shekaru kana yanka yara to ga wanda ka yanka su domin su nan na turo maka abokin gaba na yanka wa kuma abokin gaba ga annabi musa ya daɗe yana farautar ranar haduwa ga nan na ka maka ba tare da shamaki ba ba tare da wani mai tsaro ba illa ana ai wanda bai ji tsoron Allah ba ya taɗe wayanka dabararka tsiminka ƙarfinka mulkinka ba zai taba baka abin da kake so ba sai Allah ba zai taba kame ka da abin da kake gudu ba sai Allah wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu Izan ka ta mai da ita ga Allah za ta dawwama ba za ta gushe ba fa in i'tazarta bi mayyitin fa inna izzaka mayyitun in ka ce wani za ka dogara da shi ka sha ƙasa ta'ala ya ce wa alƙaitu alaika mahabbatan minni sai na saka maka ƙauna duk wanda ya ganka yana sanka ƙauna ce daga wajena na samu asbabul mahabba suna da yawa billahi lazi wani ana son shi ba don komai ba saboda kudin shi ne kawai in yau ba kudin ba ƙaunar annasu fi zamanin iqbali ka shajara wannasu min hauliha ma damatin samara itaciya ce ta yi ‘ya'ya ta nuna ba ta rabuwa da mutane a kewaye da ita suna zunguranta da sanda wani na jifanta wani na hawa yana kama kafaɗanta yana girgizawa yarmuna habil hajara wata utsihu samara ita kuma tana ga ‘ya'yana nan ku ɗauka ku ci ga ‘ya'yana nan ku ɗauka ku sha amma daga ran da ‘ya'yan ya kaɗe za su je za su kewaya ta kewayanta da ziyartanta saboda tana da arziki ne sai dai su barta da zafi rana da hunturu da goguwan iskan gari ba mai cewa ya zafin rana zarafin zafi ba mai cewa ya sanyi zarafin ɗari, saboda yanzu ba ta da arziki na daga cikin dalilan da ake soyayya na daga ciki kuma in ka samu mulki duk sai a kewaye ka amma ana son ne a samu daga wajenka ko ka ba da kwangila ko ka kafa shi a wani waje kana sauka daga mulkin waɗanda suke kewaye ka sai ka duk sun watsi shin haka ne ko ba haka ba to shi ba wani dalili kawai Allah ya sa zukata ta so shi soyayyar daga Allah ne ya sa a cikin zukatan al'umma su so shi da sun gaishi wa alaƙaitu alaika mahabbatan minni daga wajena ne in ji Allah ta'ala daga wajena ne walitusna ala aini kuma dan ai rainanka ai tarbiyyanka bisa kariya ta da kiyayewa na ku dubi wannan eh in ba kariyar Allah ba a jefa yaro a akwati a jefa shi a teku bai mutu ba ko numfashi ya ishe shi in ba tsaro daga Allah ba wanda ya shekara aru-aru yana yanka ‘ya'ya ba istisna'i a ce an kai shi gidansa yi nan yanka ruwa ya tafi da shi kuma ruwa ya juya yana tafiya da shi yana tafiya da shi yana tafiya da shi sai da ya kai shi gacin gidan fir'auna sai ya tsaya ya tsaye da akwatin da yake ciki kan hidima suka zo ka wani akwati mai kyau eh, sai aka ɗauka to amma kuma ba wanda ta isa ta buɗe sai an kai ma gimbiya a buɗa mai yalla sai an kai ma gimbiya aka ɗauka aka je aka kai ma asiya kan ke dade ga akwati mun tsinto a gefen tabkirwa tana buɗewa sai ta ga dan jariri kyakkyawa gaba ɗaya Allah ya sa mata tsananin sai wa alqaitu alayka mahabbatun minni Allahu akbar tace na yi da Allah mai iko Allah mai baiwa da rana tsakaɗa ba na kuda ta ce fir'auna fir'auna mun yi ɗa ce kuma ta ainihi walada la taftilo ba a sa'ayyan ba a wani kashe gabu walada ga abin farin ciki ya same mu ni da kai kada ka kuskura ka kashe ɗannan abu yanka su muke ce ba za ka kashe ba ba ka yanka wannan ba ɗanmu ne ni da kai ka san wasu abu malamai suke bayani kuma haka ne duk wanda ya isa to shi za ka gama na juya shi duk wanda ya isa sai ka ga babban shugaba wanda ya isa in yi magana duniya duk ta ansa amma in kaga yadda mace ke burga shi kamar maburginta a cikin tsalle in an shiga gida sai ta nishadi ta ce yi mun doki duk ya ba da Allah ba mu wannan magana ce wallahi sai na hau sai kun cika ba a sai ya duka kawai ce wallahi kakka zo nan sai da tata. sai ya gama ta ta wannan duk kun sani ina faɗan abin da kuka sani ne Allah ya ji kan malam Allah kuma ya ji kan malam kun manta ne wata rana malam lawal abubakar allah ya ji kan maza ya zo wani lakca sai yana bayani akan haƙuri da mata sai kawo wani kissa na malam abubakar mahmud ne allah ya ji da ya ce da sassafe sai na ji waya aka yi sallama na ansa sai aka ce abubakar na ce Allah shiga ta mala don Allah ni munafuki na nan da nan sai Allah ya ba mala abubakar fahimta ya ce alaga fata malan ai matukan ka a wurin mata biyu ba ka rabuwa da munafunci a wajensu sai malan ya kwashe da dariya sai aka aje waya ba ku taba ji ba ko? an gama ai waye kai ta yau akwai wanda suka fi ɗanawa kamar malami Eh, mhm, na jinka ba a tashi tashin kawo hadisi sai an nufi za a zalince ka a daga bakin wani a karar ga wani abu wanda yake reality ne ya auku wata rana da sassafe cikin malamanmu wani ya doko min sammako aka ce wani na sallama na fito da sauri muka gaisa sai na ga fuskan shi a baki a ce daga gida ne malam malam a ce in gaya ma mata ta gaskiya ba za ta ji ba in ba ta aya in ba ta hadisi malam tana zaune fa za ta ga mata sun zo rukuni-rukuni har ɗakinta a kira ne su yi fatawa in ba su amsa ko ban ja aya ba yadda san na saukar da aya haka za su imani wannan na gaya maka ni aka zo a kai ma wannan ce to malam yanzu abin da ya kawo ni abin da ya fi bani haushi wai na gaya mata hukunci na ja mata aya na kawo hadisi ta ce wai sai na tambayi malam in na je makaranta sai ce mun malam ka san wane ne malami wallahi almajirin wanda na karantar da shi ne malamin islamiyya sai ne da ya na ce ai a wajensa shi ne malam ba kai ba saboda kai matsayin miji kake matsayin tsaka Allah gafa da malam ba saboda haka wallahi zaka gama abin da ya ka haka kai hakuri kawai ka bar ta taje ta fitawan Allah sa ya san hukuncin ya faɗi daidai to haka abin yake ba mun ce dukansu haka suke ba ga masu kudin da masu mulkin da malaman wasu sun san matsayin da Allah ya ba mazansu suna kiyaye amma galibi galibi mace na da wannan ɗabi'a ha manzon Allah sallallahu alaihi wa sallallahu mai na umar ya yi a lokacin da ya ji matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna yin mashi ɗan wasu abubuwa ai dalilin ma maganan umar ne Allah ya saukar da ayoyin nan na suratul tsalaki haka muke su ma haka suke Allah ka dakar da mu daga nan fir'auna ba yadda zai yi dole ya bi maganar matarsa shi yasa ake cewa wai da ka haifi gwamna gara ka haifi matar gwamna haka suke cewa ba kuma wani abin bakin ciki waɗanda ba su da fahimta a hakan suke waɗanda ba su da fahimta ina jin ko na faɗi kwanan baya wanda ya koka mun wani bawan Allah mai kudin tsiya ba na arziki ba yana zaune a abuja Ɗan shi uwa ɗaya uba ɗaya ya mai da shi mai hidiman gidan shi kudin makarantar 'ya'yansa har ya haihu ya biya. amma dukkanin matarsa da yayin da 'yan uwan matarsa wanda duk ta kawo a ƙasan waje ya kai suna karatu a ƙasan waje ina za mu akwai matsala akwai matsala Allah ya ba mu ikon gyarawa to haka dai wannan aya ta karantar da mu umarni ne na Allah wahayi ta ilhama mahaifiyar annabi musa nan da nan ta kai ta saka ta amma tana cikin damuwa kullum ha'ila yau ya makoman ɗanta ina zai je ya zai kasance kai ta ƙare ta tashi babban yansu take shi ga yi nan shi uktaka na'am إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الجنب وفتناك فتونا فلبئت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى الله تتاشير babban ta ce da Allah ji mun kawun ɗan nan ke ji ina aka kwana ta tashi tana ta bibiyar ruwa tana ta bibiya har ta isa gidan jama'a ta ya ce shi uktuka daga cikin baiwan da muka yi maka na ce maku ya Allah manan naɗin nan adadin abin da ya roƙa adadin kuma abin da Allah ya ƙara masa ba tare da ya roƙa ba lokacin da ‘yar'uwarka take bibiyan sawunka a kaje ka iske ga ka a gidan fir'auna ka zama ɗan gata jaririn da a matsan a lokacin ba mai gatarsa an gayyadu wace mace wadda za ta iya shayarwa tana da nono ta zo ta shayar da ɗan fir'auna duk wanda ta zo mata an yi layi kowa tana fatan Allah ya sa ya anshinawa da na gaba ba ta samu bai ansa ba wanda za ta biyo sai ta munna tana ɗaukan kan nono za ta saka sai kawai sai ke wuce ke matso ta miƙa ya kau da kai wuce ke matso kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa haɗa na al maadi duk wasu masu shayarwa muka hana shi ya sha nono babban yasa tana gani a kan idanta ake yi taga duk an kare bai aishi nonon kowa ba fata kulu sai ta rika ce masu hal lukun alamai ya idan kuna so ina kyautata zaton akwai wanda in aka kai ta wajensa wajen aka kai shi wajenta zai an shi nonanta sai ta rene shi ai to da yake kiyaye wannan Allah ne ai da sai su ce limaza dan ne an san na waɗannan ki ce ga wata can kina da masaniya ke sai Allah ya zo da basiran saboda ya ce mene walitsna suna ala aini wannan wata baiwa ce Allah ya ba shi tsaro na musamman nan da nan suka amsa Allah ya ce fara ja'ana ka ila ulmika cikin baiwan da muka sake maka, sai muka dawo da kai zuwa ga mahaifiyanka salin alin ba fiɗiɗi e, ba saɗaɗa ba ƙwanrani mukarraman muhtarima ita kuma ta zama ita ce gimbiya ta biyu aka dau ta sha yadda ɗanta a biya talada mai tsoka wannan ba baiwa ba ce? an gudda tsoro gashi yanzu babu wani abu na ne na damuwa sannan ga ni'iman Allah ta sauka musu za su ci za su sha a maho <laughs> ko? Allah gani wannan shi ne dare ɗaya Allah kan yi bature ƙasan shi ba haushe ya ɗauka ji inda bature yake mai kuɗi ne ne ne da an gansu gini da shi <laughs> akwai shi ma ya ya iya turanci ko gini daki Allah ya tsawake kai ta kama ainiha domin ta sami farin ciki ko eh, mata ainihin bi liwalar farin ciki na ni da kai to aya ka dawo da shi hannun mahaifiyar kai ta kama ainiha domin ya zame mata kwanciyar hankali da farinci ya sa ko ɗa za ka roƙa ko ka roƙi wanda zai zama maka alhairi da farinci rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina an a'yun waj'alna lil na imama ce Allah ba ni da wani iri ne gaskiya kayan ka kanka da kanka sai a baka wanda zai fitine ka a rayuwa ya yi sanadiyar shigan ka jahannama gobe kiyama Allah ya kare wala ta hazan. kuma mun dawo mata da ɗanta don mu yanke mata bakin ciki ya tsaya a nan ya isa wannan ba ni'ima ba ce? ni'ima wa ta nafsa san da ka kashe rai da ana tuna mashi wasu ni'ima ne da aka yi masa tun ma bai san shi wane ne ba kafin yi wannan roƙo takwas san da ka kashe kai kisan kai ba ya yi kisan kan nan da ta'addanci ba ne kamar yadda muka gabatar da jawabi fir'auna yana mai da bani isra'ila bayi walakanci zaki don an kashe bani isra'ila bai kai ga kataka kiyashi da maja ba a haka suke har lokacin da annabi musa ya girma yana gidan fir'auna amma ba yadda zai yi rannan ya fito sai ya ga wani bakin ɗe ɗan ƙabilan fir'auna yana fada da ɗaya daga cikin bani isra'ila sai shi ɗan bani isra'ila kaga alaman suna da masaniya a koye cewa musa nasu ne sai ya nemi tallafi daga wajensa akan abokin gabansa musa ya zo ya ɗan buge shi ya ja shi shi ne fawa kazahu musa a alaihi to kasan hannun annabawa mai ƙarfi na musamman ne daga Allah yana ɗan bashi nushi ɗaya ko na yara bulo ɗaya sai kif sai kama shume-shume ya ce garin nan da na annabi musa ya kauce ya zo ma'ajali gobe wannan da ya yi kuwan taimakanni sai ga shi da wani kuma bakibde suna faɗa, ya hango Musa ya sake yi kuwa zo ka taimake ni sun sake zuwa annabi Musa ya zo ya raba yana matsuwa sai ce a Musa kana so ka kashe ni ne kamar yadda jiya kai kisa in ji dan uwan nashi fa da yake a sharari ne sai ta fasu ab ashe musa ne yaron gidan fir'auna yayi kisa to ta tabbata shine ne da ake nema a yanka nan da nan labari ya kai fara fir'auna ya haɗa taro duk inda musa yake a samo shi a kawo shi a kashe Allah ta'ala ya ce fa najjayna ka min al-gammi a wannan yanayi da ake ciki ba ta sani ba muka tsashe ka barin kisa shine algamu wannan bakin cikin da damuwan da alfinin na kisa muka tsashe ka sai ga wani bawan Allah ya zo mumini ya san annabi Musa mutumin kirki ne ya ce Musa maza maza fita kasan nan al'umma na nan suna taron kashe ka ka fita da sauri wallahi nasiha nake maka ni ne maka nasiha ne to daga nan ne ya kama hanya ya fita bai san ina ya nufa ina za shi ina za ta jane da shi ba ana gudun tsimani Allah ta yi kai shi madiyana shi ne wafatan naka fituna mun jarrabe ka jarrabawa manya-manya a jefa ka a akwati a jefa ka a ruwa jarrabawa ce ana cewa yana gidan fir'auna ya gamu da wata jarrabawa tun yana jariri har zuwa ɗan sagari fir'auna ta yi soma shan jinin jikin shi a sabida yanayin da yake gani da tadojinsa da ɗabi'unsa ya saba ma al'adan yara wannan fir'auna ya ce kai sai mun yanka yaran nan kila shi ne wanda ake cewa zai zo ya haba ni da mulki ya ta ce ba shi ba ne me ya yi me yaran da bayi da hankali ya ce bai yadda ba sai an yanka ta ce a gwada shi shi ne aka kama shi dabino da shi ce to bari mu ga wanda zai dauka yana wasa da ya kai hannu sai ya kai kawai kan gama shi sai ya baki da shi ya taba mashi harshe shine can baya yake cewa wa halil uqdatan min lisani yabqahu qawli yabqahu qawli sai ya dan sami matsala kadan a maganarsa shine fir'auna yake masa gori wannan walakantaccen da muka nene shi mutumin wala ya kadu yabi ko fasaha ko bayanin magana ma baya fita ne za a ce ya zo a matsayin annabi a matsayin manzo wannan ma wata jarabawa ce sannan wannan da muka faɗa yanzu babbar jarabawa ce a ce shugaban ƙasa ya ba da waranti duk inda kake a kawo ka a mace ko a raye za a yanka ka ai jarabawa ce babba da an rufe boda <laughs> amma an kwace fasfo kai ma ka airport ka kai kanka kenan to amma Allah ya fitar da shi ya kai shi binnin madiyana falabista sinina fi ahli madiyan kaje ka zauna shekaru da ba su gaza goma ba a binnin madiyan a nan ne ya sami wani bawan Allah mahaifin 'yan matan da ya shayar da su ba ƙasar madiyana ƙasa ce a zalima kamar yadda alkur'ani ya nuna mana ba su rahama ga masu rauni Shi ne da annabi musa ya je ya ga masu ƙarfi kawai ke shayar da dabbobinsu ga shi kuma wannan tsohon arzikin bai da yara maza 'yan mata biyu yake da shi makiyayi ne kuma suke zuwa kiwo in sun zo wajen shayar da dabbobi ruwa sai dai su dabbobin dabbobinsu waje ɗaya sai duk masu ƙarfi sun gama ko da su suka soma zuwa sannan su samu ɗan dagwa gwada da aka rage su shayar da dabbobinsu da shi ne nan ya ba da gudunmuwa ya shayar musu ya koma inuwa ya zauna ga yunwa ga gajiya ga kaza ga kaza sai mabibi bima anzalta ilayya min khairin faqir ya Allah ina roƙonka ni mabukaci ne zuwa gare ka duk abin da za ka saukar mun ko ka bani ko ka azurta ni da shi cikin arzikinka in samu ci da sha ina da bukata to yana nan ne faja'atu ihdahu ma tamshi ala tihiya qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana sai ga ɗayan 'yan matan nan ta dawo tana tafiya cikin kunya kaji matan arziki ba matan yanzu kafiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun tsawosuhunna ka asin wasu buhutun ma'ila tsirana suke tafiya ka ga mace da wando shana-shana iyakan shi na bincinya da t-shirt cibi a waje Me ya rage me ya rage jama'an musulmi annabi ya ce ban ga irinsu ba a zamani na 'yan wuta ne to yau mu gashi muna ganin su rucutu shi ya sa ma mu yi karatun mu yi karatun ya ƙi zama ya mu ƙi zama saboda ba yadda za a yi baka gansu ba ne sai dai ka tafi a ido a rufe wanda ba zai yiwu ba ka buɗe idan ma ya kuka kare da ɗan a ba ina nufin da yan kyata ba haka suke ba ko amma dai ya aka kare da idan naka da komi amin sai sa ilimin namu gashi kullum karatu ya ki zama ya ki zama wallahi a ce imamu na shafi ne kawai yana hadda in ya zo hadda hadda cewa yake karanka ta kaf aka wayi gari ya kasa hadda ya Allah ya maka albarka ya je gun malaminsa shek wake yake ga matsala ta yake kayi sabo ya je ya tunani ya rasa sabon da ya yi ya sake dawa ce ka je ka tunani ka tuba ma Allah ka saba mashi a ƙarke ya gano a shewai ya ga sharaɓan wata ne ƙid haka da ido ya yi gani ya kau da kai bai sani ba to a shi ne nake maka haddar namu ta tasa zama saboda yanzu kana tafiya in dai ka yi haka to sai dai kai maza ka kau da kai balantana ka shiga wasu wurare shi ne imamu na shafi'i ya tuba sai haddasa ta dawo shine yake baiti yana cewa shakautu ila waqi'in su a hirzi fa arshadani ila tarkil ma'asi fa innal hibza fadlun min ilahi wa lahi la yughta li asi na kai kukan tutsun hadda na gun malami na ashak sai ya shirya da ni in kiyaye sabon Allah Allah zai zaunar min da hadda ya bar ilimi mai amfani ilimi falala ne daga Allah bai ba mai saban shi Allah ka kiyaye ni to shine yaje ya auri da zuwa kawai yace kai bawan Allah kai bako ne a garin nan daga ina kake ya fashe labarin shi kab ya bashi sai yace to inni uridu an anki haka ihdamna tayya hatayn kaga ƴan matan nan biyu to na kira ka ne sun ban labarin taimakon da kai ina son in ba ka ɗayan biyun ne zaɓa yi ilaha illallah ka ji san inda aka san mutanen kirki inda aka san darajar mutanen kirki baƙo ne ba wanda ya san shi saukansa kenan a garin amma saboda nagartan shi an ce idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu wa illa taf'alu kun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir yanzu da iliminka da talawarka da addininka da kyawawan ɗabi'unka kana zuwa gidan wani sai ya ce mai qualification ɗin a ina yake aiki ai malamin makaranta za ka ci alli ne a'a sai dai inda aka yi taushi an yi taushi har gobe Allah ke da gobe duba ku gani to anan ya ce amma da sharafi za ka yi mun aiki na shekara takwas ke ne yaya yanzu ka je neman aure aka ce za ka yi noma ne ma damina guda kullum sai an je gona lai ba ita ka ne kawai ya a zane ba sai za ku lai ne sai gaba a bishi sai ku rike ku jika kusha sai ma yi bakar magana oh bawan Allah yake in wa in atmamta ashara fa min indik wala uridu an ashqa alayka amma in so samuna ne ka yi shekara goma tana mu amma wannan kuma zaɓinka ne amma takwas dole ba na sanin in matsa maka in ce sai ka yi goma <laughs> amma ina so haka annabi musa ya yi wannan da matarsa ba wai ya yi ya matsa mashi ko ya kuntata masa ba ne nagartan da ya gani naki yake so ya zanta na da shi tsawon lokaci dalili kenan shine Allah ya ce faladista sinina ka zauna tsawon shekaru fi ahali madiyan a ƙasar madayana cikin jama'arta sun maji ita ala fadar Allah akbar kai ka zo ka kamo hanya za ka dawo gida bisa wani kaddara da na kaddara maka yana zaune lafiya lau sai Allah ya sa masa son ya ga mahaifiyarsa da shauƙin ƙasar haihuwarsa na wani mai hikima wanda wasu suka mai da shi hadisi zance ne na gwani sirri inna hubbal watni min al-imani ومن طبع الأحرار إحراز الحنين إلى الأوطان zance ne na wani mutum a masar sai ka ji ya ce inna hubal wata min minal imani wa ga aina ka samu isnadin shi ba hadisi bane hikima ce ta malami da dai ka kana son kasar haihuwarka kana son garin duk inda da wuya ka ga wanda ƙauyensu mahaifansu ko ƙauye ne ka gabbai rajinsa shi yasa za ka ji ƙauye ƙauyen ƙayau in Allah ya tsaga wani sai ka ji yana biyarin da ƙauyensu har sai ke suna fiye da wani birni ai san ƙauyen ne ya sa ya liƙa sunan shi da ƙauyensu saboda hankalin shi na can duk inda yake ga sunan tuni wasu manyan masu kudi wasu manyan masu mulki to daga nan ya ji ba abinda da yake so sai ya dawo mitra ya ga 'yan uwa iyaye da sauran 'yan uwa duk da ya san me ya rago shi da masa amma tun da an ɗauki lokaci la'alla ba a da zalika am'a shikenan bisa wannan kaddama da Allah ya kaddara masa sai ya fito ya kamo hanya bai san hanya ba yana fatan ya je masa dai lafiya ya Musa Allah ya ce ya Musa haka dai al'amarin ya zo an gane ko wasana'atuka linafsi wasana'atuka linafsi to a cikin wannan zango na tafiya wanda Allah ya kaddara masa ya shiryar da shi zuwa gare ta to a wannan hanyar ne wasana'atuka linafsi Allah ya ce ni na zaɓe ka da kaina na mai da kai mun Allah ashe kaddaran Allah ne da ya kaddara ya sa shi yana son ya koma gida Allah ya kaddara fito ne a hanyar da za ka gida in mai da kai babu kamanka a zamaninka Allahu akbar mun karanta baya lokacin da ya ga tsari ga sanyi ga makuwa ya hango wuta ni anasu لعلي آتيكم منها بقبة أو أجد على النار هدى فلما آتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا خسرتك بنفسي فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا تو هكا الله يقدر wani za ka ga yana ta jabajen neman kuɗi wani yana tafa kafakan neman mulki wani sai a ɗauke shi tsab sai a kai shi wajen da da ya zai kuɗi shi ko mai bagabagan neman nan har yanzu ya kasa haɗa dubu goma Allah ne da hikima. Allah. na sha jan muku baitin bawan allah nan ba sakwaje nuna cikin mutum dubu wani kanzan sarki wani doki shi ke hawa wani ko sai jaki can ga abinci wasu sai su ci garin kwaki wanda ka yin hakan ga shi babban sarki mun ko bi ka jallaba da nufin komai ba ta gani ai duka halitta ne amma Allah ke zaɓen wanda ya so to in ka ce kuma za ka yi hasada da wanda Allah ya zaɓa sai ya ƙara ɗaga shi ya daɗa don ka ƙa'idar ke ƙa'idar ke in Allah ya ce kai ne in na nemi in ce baka isa ba to sai Allah ya nuna min isa a kai saboda haka ka sallama kakka tuhumi Allah a cikin hukuncin shi fasana'atuka li nafsi ni ne na zaɓe ka ni da kaina na mai da kai manzo kaman yadda nake bukata kaga cikin ni'imomin da muke faɗi da bai wanda muke faɗi ba wadda ta kai wannan dama duka waɗancan sharan fage ne wannan shi ne tsaban tsantsagwaron zallar madaran manufa to shi kenan na mai da kai manzo na ka misala yanzu sai aikin manzanki ga umarni nan ishabanta wa ka bi ayati wala niya fi zikri izhabu tafi yanzu kai tsaye aiki kawai za a yi tun daga kayan aiki ga ma'aikaci an gane ai an ta kai da kanka za ka tafi wa akuka da ɗan uwanka da ka ce a mai da shi annabi ka makka ku je ku haɗu ku tafi tun da ka ƙuci ta tsulaka ya musa kamar yadda muke mm. magana baya an ga an tabbatar an ba shi abin da ya nema an an duk bukatunsa takwas bi ayati ba bi kowace kuma zakiya ba a'a bi ayati ku tafi da ayoyi na ne domin baka da karfin da zaka nuna mashi baka da wayen da zaka nuna mashi gogagge ne a mulki kila tun ba a haifi mahaifinka ba yake mulkin fitina da tsiya da shegantaka da ja'irci ba wanda bai iya ba kuma mugu ne azzalimi to ku tafi da ayoyi na ayoyi a nan mu'ujizan da aka bai annabi musa ku je da shi ya fi zikiri kada ku yanke kuma kada ku takaita wajen ambatona ka a samu futur ko takasir domin in kun kasance tare da ni kullun tunaninka Allah ne mataimaki kullun tunaninka hanyar Allah nake kokarin tabbatarwa kullun tunaninka me zan yi Allah ya yadda da ni wani abu ne ina yi Allah zai fushi da ni ka kiyaye waɗannan to ka tafi da ambatan Allah sai na halshe fa'ida kenan kusan babu ku da kowa sai da gari ba ku da haulu sai da gani ba ku da dabara sai da gani ba ku da ƙarfi sai da gani ba ku da wayau sai wajena ba ku da dabara sai ni to walatan ya fi a menene fi zikiri kenan ku tafi wa'azi da ayoyi na wajen wane اذهبا إلى فرعون إنه طغى اذهبا كتفكوا بي لكيد يا ينكا إلى فرعون زوى فرعون لأنني إنه طغى ina gaya muku fir'auna ya wuce iyaka tajawazal hududa ya wuce iyaka jama'an musulmi kai ka san fir'auna mugu ne kafiri ne na iyaka Allah da kansa ya ce fir'auna ya yi ɗagawa diyan da za ka suranta ɗagawarka wannan ya yi ɗagawa ba kamar yadda Allah yake nufi saboda yake ɗagawar fir'auna sai dai ka fassara abinda Allah ya baka ikon bayani amma in kana neman matsayin wannan tsagawar to ya wuce tunaninka da rabbul izzati da kansa ya ce ina hota tsaga yawa yi tsagawa ya yi girman kai ya yi da'awan shi Allah to amma tare da haka da hukawar qawlan na. لعله يتذكر أو يخشى فقولا له قولا لينا idan kun je ku gaya masa magana mai taushi mai kyau mai daɗi amma ta gaskiya wannan yana daga cikin shika-shikan da'awa domin kira zuwa ga hanyar Allah ba abu mai wahala kamar sa ba abu mai nauyi kamar sa shi yasa masu hikima suke cewa ad-da'watu ila Allah thaqilun fala tulqi alayhi hajaran ko jabala kira zuwa ga hanyar Allah ga wanda kake kira abu ne mai nauyin iya to kada ka ɗauki ƙaton dutse ka sake jefa mashi domin kada ka manta rayuwa gaba ɗaya kake so ka canza na wani ba mai imani ba ne yana shan giya ne yana caca ne daɗin rayuwar shi ya yi zina ya yi fashi ya yi ƙwace ya yi zalunci ya yi ta'addanci ya yi bushasha in ya so makyalike ta dariya sai hularsa ta faɗi ya fi da hawaye to yanzu kana son dukka cire shi ka hana shi abubuwan nan ne da ya saba kamai da shi ne, bai ma kallon wata in ba matarsa ba ba ya shan wani abu in ba ruwa ba na sama domin yanzu an koma Biyan ita ake ce ma ruwa wani ma ya ce maso ruwa maso addini ne maki ruwa maki addini ne yana daga cikin hauka da ilhadin wasu mawaka shi yasa aka ce a sha'ara'u ya shiga uhumul gawuna alam tara annahum fi kulli wadi yasimun wa annahum yaquluna ma la yafalu illa alladhina amanu duk kana son ya daina waɗannan ne ya zama mutumin kirki kenan kana son ka daga rayuwarsa gaba ɗaya wanda yake ka kife ka binne da ita ya saba ka kawo masa sabuwar rayuwa kal wanda bai santa ba bai santa ba bai saba da ita ba ashe abu ne mai wahala abu ne mai to in kuma ka je ka hada mashi da nauyin da'awarsa ka ba da wanne zai yi ba sauki kai an ne kai an ne makamashin wuta saurara da wani zai yi a a a udu ila sabili rabbika bil hikmati wal zai al hasana shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake unzulun nasa manazilahum duk mutum na duniya ka ba shi matsayin da Allah ya ba shi to ka san abin da kake yi shi yasa idan shugaban al'umma ya zo ko an ne annabi na kama shi yana ba shi matsayin da ya dace da shi sai ya ji daɗi har ya zumuɗi ana kiran shi sai ka ga ya anka. amma in baka yi haka ba ah kawo lakanta ni sannan ka ce kana son in bi abin da kake ku duba mai abin nan mai alfazazi mai ishiriniya yana cewa shadidun alaiha tarku ma ta ta'awwalu duk abin da rai ta saba to yana da wahala rana ɗaya ka zo ka ce ta barci abu ne mai wahala ashe sai ka yi jinjina kai lallashi mai rabo sai ya samu mulahaza kufa fir'auna cikin ilimin Allah ya san ba zai imani ya sani domin tun kafin Allah ya halicci fir'auna ya san zai yi fir'auna kuma ya san ƙarfin fir'auna amma ya ce faƙula lahu ƙaunar layyina la'allahu ya zartar auyaksha in kun je ku gaya mata zance mai taushi mai laushi mai kama zuciya da hujjoji da dalilai wanda za ku ƙure shi kenan ya zama hujja a kan saboda kiyama don Allah ya san ba zai imani ba idan wanda ba zai imani ba cikin ilimin Allah ya ce a gaya masa magana mai daɗi ne kyau ina kuma wanda kai ba ka sani ba ko zai imanin ko ba zai ba ina kuma za ka yi nasiha ga ɗan uwanka mumini ya yi kuskure da kai ja'iri mashayin banza Allah ya hana shan giya in ka ƙi kuma a shayar da kai min tsinatul khabal a halin ma. ana gaya muku kuna ƙi. wutan da za ku shiga ba abin da ya haɗa ni da shi na yaro abin kata ne ko wani bawan Allah ne mai wasa da yara to suka shaƙu da wani yaro kullum ya zo a yi ta wasa a yi ta yaron yana jin daɗi rannan yaro ya zo ba a gaba ba abokin wasan nan nashi yana cikin damuwa shi yaro kuma bai san wannan ba shin yi cin ya ƙoshe ya ƙoshe shi kenan ba ruwan shi da matsala kawai ya sa Allah ya zuciyanka kamar na yaro za ka gaba ka faɗa da kowa sai wankan take kawai ko ana ka ne sai ka ce hajiya turai a yan zaɓe mana da ake magana kowa na so yanzu na ji ba a zaɓen nata alasa tana da rai in an mutu kuma allah ya ji kan musulmi an gane ko da ya zo ya dame shi da wasa yana ture shi tafi tafi tafi ya ibahu wani yaro ya saba ana yi sababbe ne shi da ya jame shi ya ki bari sai ya rankwashe shi abin tata ne abin tata ne <laughs> wai abin fada ne <laughs> shi ne ɗan uwanka ya yi kuskure kuna sallah tare ai ba hawan kawara za ka yi masa ba ka ja shi waje ɗaya cikin kalmomi mafi kyau wa kulli ibadi ya da fi fiye a hassan inna shaitana yanzu gubainahun sai kai masa wa'azi da mu kalmomi masu kyau ka jawo hankalinsa duk wanda ya ja ka waje ɗaya maka nasiha in kai mutum ne wallahi za ka fahimta za ka je. wanda koye maka nasiha kyau ga irin ta nan in kunji ya fito a harshe a cikin tsakiyar baki suke faɗin kaza ga abin da ya yi a wannan da an ya da haka to yake tozarta kai kunyata ka ba nasiha ba ce wallahi alhamdulillah amma muna da ɗan ƙarin bayanin da za mu yi gobe a kan wannan aya ɗan kaɗan ne bai kamata mu bai shi ba Allah ka datar da mu wasu bahanaka Allahumma amin Allah sa kan manta wasu bahanaka Allahumma wajen da